en rapport avec les autorités du Bénin, ils ont accepté que les bateaux à destination du Niger Firaminista Uhumudu Muhammadu kenan a yayin da yake yi wa shugabannin 'yan kasuwa albishir a game da matakan da gwamnatin Nijar ta ɗauka da nufin shafe masu hawaye sakamakon tarin matsalolin da suke ɗauka a matsayin dalilan hauhawar farashin kayan abinci a wani lokacin da al'ummar musulmi ke shirin fara azumin Ramadan. yana mai cewa gwamnatin sa ta tuntubi hukumomin jamhuriyar benin domin baiwa jiragen dakon kaya izinin sabke kayan 'yan kasuwar nijar da ke jibge a tashar jirgin ruwan kwatano sannan ya umarci ma'aikatar kuɗin ƙasa da ta haraji su sassauta kuɗaɗen wani harajin da 'yan kasuwa ke biya a can baya haka kuma aka ɗauki matakin takaita yawan shingayen bincike akan hanyoyin zirga-zirga baya ga wasu muhimman matakan da aka ɗauka kan matsalolin da 'yan kasuwa suka koka a kansu inda a ƙarshe aka ɗora nauyin zartar da waɗannan matakai a wuyan wani kwamitin haɗin gwiwa. pour aller à Zander, vous n'aurez pas plus de 5 contrôles. To sai dai kwanaki goma bayan haka har yanzu ba wani sauyin da aka samu a aikace in ji shugaban kungiyar 'yan kasuwar da ke shigo da kaya daga waje alhashi sani shekarau. An ka ce in ka za su shigo daga baya ana rage mutane wani abu. To akwai kayan da wata ilimin ma ba su shigo ba to ba ko suna bisa hanya ko za kenan karshen da sai bayan bayan ma azumi a gansu kenan talaka Nijar bai amfani da shi ba yanzu muna da kwana goma muna jira ba wanda ce mana mun taɓa yi musu eh, letter yanzu na uku kenan ba su taɓa kiran mu ba ya ce wajen mai da sukari da garin fulawa ana ragewa inda an bi hanya ta gaskiya a lokacin marigayi canja sai da ya kira duk abin da ke gare mu cikin mangazojin mu aka ce za a maida mutane kudin nasu to ba kudin an ka maida ba takarda ce aka yi in ka kawo kaya daga baya sai a hidda sai da abin ya kare haka nan sabon tsarin biyan kudaden harashin TVA ta hanyar amfani da na'ura wato factor certificate na daga cikin abubuwan da gwamnatin ta ce ta dauki matakin sassauci a kansu to amma a cewar kungiyoyin 'yan kasuwa soke wannan tsari ita ce hanya mafi a'ala a gare su saboda haka ne suka yi barazanar alkawarin rufe kasuwanni a ranar alhamis ɗin da ke tafe za mu tsaye da kasuwancin mu nan garin yamai duk gaba ɗaya za mu rufe shaguna muna fatar han mai keke na karta soya da an shaye mashin ɗin nan eh mu da ke aiko mana kaya daga waje za su aiko mana kaya yanzu duka kayan masu zuwa Nijar sai dai manya manyan yan kasuwar da sun yi oda babu inda za su kai sai sun kawo Nijar wannan shine karo na biyu da yan kasuwar Nijar ke shiga yajin aiki a kan waɗannan matsaloli masu nasaba da biyan diyoyin ƙasa saboda a cewar su tarnaki ne ga ci gaban harkokin kasuwanci a wani lokacin da duniya ke fama da kalubale da dama cikin su har da matsalolin tsaro da illolin canjin yanayi sule mummuni barma muryar amurka daga yamai a jamhuriyar nijar.